وأنه هو rabbu الشعرى kuma shi ne Ubangijin tauraron shi'ira, wani tauraro ne da wasu mushrikai suke bauta mawa koma bayan Allah.